Masu sauraron sashen Hausa na Radio France International barkanmu da saduwa da ku cikin wannan shirin namu na al'adunmu na gado tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu daga cikin al'adun da aka san jama'a da su. Za mu fara shirin ne da ba da haƙuri saboda rashin kawo muku sabon shirin na ɗan wani lokaci kasancewar shirin na can don nema wa masu sauraron mu abubuwan da ya kamata su ji. Yanzu shirin ya zagaya wurare da dama kuma insha Allah za mu kawo muku irin tsarabar da muka tattaro. wakilin tauri shine a ran da an yi farautar kura sai ya yi zinke da bakin warki da kyau ya fa bakin kuntu shine sai ya murda bakin kamu na kura Madalla idan ba manta ba cikin wannan shirin da aka maimaita ɗan tsakanin nan mun taɓo wasu jarumai maharba da suka rika faɗin cewa ai wajen Ali ƙwara Azare suka sami horo. Wannan ya sa muka yi takakkiya zuwa garin na Azare domin yin tozali da shi wannan mutum da ake kira Ali ƙwara Azare. Wasu kan ce shi wannan mutum tamkar a matsayin soja ashirin yake saboda jarumtakarsa. Wasu su ce ai ɓacewa ma yake yi, kuma wai makamai irin su bindiga ko an harbe shi kakkaɓe rigarsa yake yi ya kama harkan gabarsa. Irin su takobi mashi gatari adda barandami da su gariyo kuwa duk narkewa suke yi idan suka taɓi jikinsa. Bari mu ji daga bakin wannan jarumi a likwara na azare gwanin yakar barayi da masu laifuka. Ya fara ne da yi mani bayanin yadda yake kallon lamarin tsaro na yankin nasu na jihar Bauchi kenan da ma yankin arewa maso gabashin Najeriya. Irin mu akwai zaman lafiya wanda fiye da ko ina ma damancin kusan katagun zon duk Najeriya ba kasa tafi kasa ta lafiya an ban dalilin Boko Haram sai da aka shekara goma sha ba a yi fashi a kasan nan ba. kuma babu ɗan sandan da ya kama bindiga ko wani abu haka mu kasar mu tafi kowace lafiya a najeriya to matsalar da aka samu na wannan tashin hankali da ya shafi kamar addini ko boko haram shine shekarun baya sun dan kawo makamansu daga baya kuma sun a wayansu hukuma ta gama da su wayansu kuma sau gudu amma mu alhamdulillah gani yadda al'amura suke yanzu kana iya cewar kuna samun cikakken haɗin kai musamman daga gwamnati da hukumomi da dai waɗanda ya kamata su ba ku haɗin kai domin a kawo ƙarshen ko a sami zaman lafiya mai ɗorewa. bi ba gwamnati da kowa na so ka fahimta ko da haka mu muka samu ɗan sanda ɗaya cikakke cp guda ɗaya ko ig guda ɗaya ma wanda zai biya rana ni ya ishe ni wanda zai kare musu mutunci in sun fita a wajen 'yan uwansu 'yan sanda da haka mun samu wannan kawai mun samu mun samu haɗin kai da haka ba kuma duk wani ma ma 'yan siyasa duka sun san ne ko kowa na sha'awar aikin da nake da haka ni ba da matsala da kowa kwanakin baya ka faɗa ayyukan naka ba ma kawai a wannan yankin ba har da sauran sassa shin me zaka ka faɗa wa masu sauraron mu game da irin nasarorin da aka samu eh, da wani da kusan ko ina na tura jami'an tsaro wanda suke tare da ni da kuma masu bani labari kusan state wajen shirin. kuma ko ina ba daɗi ko ina sata mutane ake kuma ko ina bindiga ne hannun yara amma ina ganin Allah da wanda Allah ba mu za mu fara rage su insha Allah kuma an fara ma wani abin da ke baiwa mutane mamaki shine yadda ake yi har waɗannan makamai su shiga ƙananan hannun ƙananan mutane ƙananan yara ka ga suna amfani da bindigogi abin bai baka mamaki eh ba wani mamaki da sun da zamani ne canja kuma ga duk duniya ko ina ana yawan faɗan addini da ƙabilanci da tun muna gani a talabijin ko muna ji a rediyo ya shigo mana mun gani mun ya zama mana abin nan ka yawan faɗan nan shi ya kawo wannan yawan makamai faɗan addini da kabilanci da kuma sakacin hukuma don an same su ba a musu hukunci. Mun same ka arha a wajen wannan katafaren aiki da ake ko watakila masu sauraron mu za su su ji irin ayyukan ganin cewar eh, mun same ka arha kuma wanda ma ya zo ba zai iya gane ka ba gashi kana cikin ma'aikatanka da ke maka ayyuka a wannan wuri shin ko za mu ji kaɗan. Eh, ni kusan ni dama ɗan kasuwa ne kuma na gaji kasuwa kuma tun da tashi tun 1980s ina da ma'aikata sama ɗari uku. kuma ina da kwastoma sama da biyar da ka kwastomomi na ma suna da yaran su Su ma kusan dai sama da mutum dubu goma da suke cin abinci a jikina kuma ina yin kwangila a kwangilan kuma ba ƙanana ke yi ba. ka saba ko ibili ne kai da ne saba ko shaidani ne kai in ba ne ba. Duk shi ne abin da ka Kana da baƙin arjan. Ko baƙin rauhani. Da shi kake gama wannan magani. Wanda sama wanne ne nuna mana shara ranar da mahaifashin hankali a kama tsoron. Kamar yadda na faɗi a baya, a rangadin da muka yi mun tafi wurare da dama a yankin arewa maso gabashin Najeriya inda ake da matsalar tsaro. Mun yada zango a garin Fatiskum da ke jihar Yobe, gari mai ɗimbin tarihi, garin da wasu ke cewa sun fi kowane gari a yankin samun hare-haren bama-bamai a can baya kenan. su ma dai kamar yadda za a ji daga bakin mai martaba sarkin fatuskun alhaji dr umar bubaran mai fatuskun sun yi nasarar shawo kan wannan matsala ga makaɗan mai martaba sarkin fatuskun su yi mana iso sosai Thank you. amma allah da ikonsa a shekaru da suka wuce lokacin da aka shiga faman wannan rashin zaman lafiya na boko haram mun dukufa da roƙon allah da kuma haɗin kai da jama'an tsaro saboda muga ga cewa an yi maganin wannan rashin zaman lafiya da muka samu kanmu a ciki to alhamdulillah allah cikin ikonsa ya kawo zaman lafiya don ina ganin a yanzu ya kai kusan shekara guda mutane ba za su yi tunanin yaya dare in yi gari zai waye amma a da ko da rana za ga mutum hankalinsa ya tashe yake bare ma in dare ya yi to duk wannan allah ubangiji ya kau da shi yanzu hankalin mutane ya kwanta ba komai ba ne roƙo da muke wa mutane a ci gaba da roƙon allah allah ka mana zaman lafiya allah kuma ya kaɗe hau to wannan roƙon allah da muka shiga jama'a suka raja'a suka hau roƙon allah wanda mu sarakuna muna yi malamanmu masallatai-masallatai suna yi ba sai ya kai ga cewa sai an ba su kuɗi za a yi wannan ba wannan abu na yi wa kai ne saboda haka jama'ar gari malamanmu da jama'a mu 'yan kasuwanninmu a karaja'a ana roƙon allah to alhamdulillahi allah ubangiji a cikin ikonsa ya karbi addu'a mu da farko kafa garin fata kun uwa kaji sarki kacal labawuye ne ya kafa dan kaji shi ne ya kafa garin da fada to allah ya ja zamanin sarki Daga bisani dai mai martaba sarki ya kai mu ɗakin da aka adana kayayyakin tarihi domin nuna mana wasu daga cikin kayayyaki na tarihi da garin Fatiskum ke takama da su. Inda nake gani wannan kaman forest da yake na hoton forest eh. Ga dokin da ya sami rijiya oh. wajen gidan tsohon gidan fursun cika dokin. So yana shan ruwa kenan. Eh a wannan forest din. To eh. wajen shine forest. Eh. To daji kenan. To. itacen da yake nan da yawa da eh. shi ne itacen baushi ah, sukum sukum eh, sukum to mu muna kiran sukum to so ka hada da wannan zai baka fata sukum fata wannan kuma eh. sukum Thank you. Masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin, kamar yadda na ce, akwai hirarraki da yawa nan gaba a ji su a tsanake. Yanzu a madadin injiniyan namu Hassan ɗan dan mutan Suleja da sauran waɗanda suka taimaka wa shirin Garba Aliyu na Zaria ke yi maku fatan alheri.